tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin da uku ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na dari biyu da da hamsin tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi jama'a kafin kai tsaye mu ci gaba da karatun nan wannan kwanan watan da kuke sanarwa na ina ne saudiya ne suka ce yau biyu ga wata? allah ya sa dace sau da kar ya zama an haifar da rudani cikin al'umma haka rudanin da zai zama shi ne lissafin da saudiya za su fada na daren na yinin da za a hau arafa shi ya kamata a sanarwar musulmi domin kar ya zama suna arafa ana sallah ko mutu ya zo azumin arafa kafin ma hawa arafa saboda tsabin iskanci da sauran abubuwa duka sun manta a saumu yau mai sumun nas walfitar yau mai yuftirun nas arafa. alhamdulillah to idan ba su manta ba muna gargashin tarihin babban sahabi hamshakin masanin fikihu mu'az dan jabal allah maɗaukakin sarki ya kara mashi yarda a inda malam a bayi mana bayani dangane da ta'abbuduhu wajtihaduhu matukan ibada na mu'az dan jabal da kuma ƙoƙarin shi da himman shi da jajircewan shi da yin shi da gaske an gano wannan da kyau ko ta yau malam zai tashi inda ya ce wara'uhu wa zuhuduhu radiyallahu anhu dan jabal yana da wara'u me yake ce ma alwara eh tsantseni taka tsantsan wa zuhuduhu shi kuma me kappa kappa da duniya kun gani game da duniyan nan sai da kappa kappa to ma'asan jabal da ya hada irin waɗannan shi bai daga cin 'yan baragadas 'yan hauma-hauma eh dosu mashirmanta ma'az jabal bai da ɗabi'a irin tasu kana mu'az bin jabal warra'an zahidan ma'az dan jabal ya kasance mutum ne shi mai taka tsantsan da tsantse ne da kaffa kaffa da duniyan nan wala Allah sababu simatihil kathir kana raji'an ila amaliyyati ta'ammuli wa tafakkur mala yace mu'az yana da dabi'a na kawaici na da matukan kawaici bai zama yi ta hayaniya yi ta surutai cikin jama'a abin da aka yi da wanda ba a yi ba yanzu yi ta surutu yana faɗa. bai da wannan ɗabi'ar wannan yasa kuke ganin idan abu ya faru sai in gaya muku in ce ku daina saurin magana za ku ji kunya an gane wannan da kyau ku ku daina yi ya zama kuna da kamun kai da yake harkan ilimi bai da saurin surutu daga ya ji magana ko ya ga abu ya faru natsuwa yake yi yana daga abin da malamai suke cewa asimtu hikma kawaici irin wannan da rashin hauma hauman surutu hikima ce sai ce wa kalilun fa'iluhu ‘yan kaɗan ne daga cikin jama'a suke da wannan an gano wannan da kyau ku? akwai ababen da da yawa suna ta faruwa in kun ban taɓa ce muku komi a kai ba yana daga cikin ƙa'idan asimtu an gane asimtu hikima duk wanda yake da asimtu yana ɗaukan ɗabi'a na jagoranci abubuwan da suke faruwan wanda wasu suna jin jita-jita e na ɗauki ababe ne guda uku a kansu kuma duka bisa ƙa'ida da sharaɗi na kawaici da tsantsini ba don ban da abin faɗa ba ni ko ke da abin faɗa an gane kuma na rantse muku da alkur'ani sai abin ya zo ƙarshe zan gaya muku duka zan loda muku bayanai sau da ni ɗaliban albani ne haka muke ba abin da zan shiru zan ba ku labarin komi in detail inda ka san da ne ta ɗaukan maka amma ba ka saurin yin magana magana ba ta kai ƙarshe ba yara mahaukata marasa ilimi suke wannan ka bari magana da kai karshe ka ga inda ta tsaya tukuna mita ta nuna an gano wannan da kyau ko to sai kai magana in ba ka ba sai kai kunya kun ji dalilin farko din nasaran da kake samu kakkai sauran magana a kanta ka jira sai an kai ƙarshe ɗaya kenan na biyu ni ne jagora ba ku ne jagorori ba ni za ku jira in gaya muku ba wai na Allah Allah nake in zo in gaya maku don kun aike ni ba an gano wannan da kyau ko daga ran da ya zama Allah Allah kake ka zo ka bada labari to waɗanda kake ba labarin su ne iyayen gidanka an fahimci wannan da kyau ko to kuma a majalisin nan ni ne wa ni ne jagoran majalisin Sau haka ni za a jira in faɗa ba wanda zai zo to me ya faru kai ta jira sai ran da na gaya maka Jama mun gane to ka'idan asimtu kenan sannan in kaga mutum na yawaita surutu na uku to yana jin tsoron abokin husuman shi ne ka gane wannan yana tsoron shi ne ni ko har yau Allah madaukin sarki bai halicci wani abokin husuma na da na ma yadda yana existing a duniya ba ballantana in ji tsoron shi mun gane wannan da kyau ko ban ma yadda akwai shi a duniya ba ballantana habe ban tsoro to kaga magana in yi magana ma bai taso ba to wannan ɗabi'an ne na su mu'azu duk malamin da kaga bai da ita ko sai ka same shi da matsala a rayuwa an gane wannan da kyau ko sai ka same shi da matsala ba komai ne ya taso sai kama magana a kan shi ba ba komai ba ne shi sa malam ya ce duk abin da ya sa ma'azu ya zama mai kawaici bai da maganganu mai yawa cikin al'umma a ta yawo da maganganin shi malice a ta'ammul ne zama ya lura da al'amara wata fakkur sai kuma yi nazarinsu na magana kai magana na watsi da suke watsi da shi kawai allati la ta hada'u aulata ta kuffu dakhili nafsihi wanda maganan bata natsu a zuciyar shi ba ko kuma furtata da yinta to baranta a cikin zuciyar shi tafi shi sa ba zai yi ba an gano wannan da kyau ko amma daga lokacin da ka kosa ka fitar da magana ko daga ran da ka fitar da ita ko ita wannan magana yanzu ta fi karfinka don za da komo ta zama maka matsala komin daren dadewa matsalan magana yadda ka san harsashi ne daga ran da yake cikin bindiga ko lokacin da kake da iko da shi daga ran da ka matsa kunaman nan ya fita ko baka da sauran iko da shi yanzu huwa sayyidu nafsihi shine shugaban kanshi to haka magana take daga ran da kai da ka furta ta ko ko ka ce a yafe ko ka ce a hakuri ba kai ba matsalan na nan shi za kafin ka furzar ka tsaya ka yi nazari ka yi lissafi in ba ka yi ba kana da matsala zai je dawo maka an gano wannan da kyau ku zai je dawo shi sa in ba ka son a ce ka ce to shawarar da nake baka kakkace in kana son magana katta zame maka da illa da matsala ina baka shawara karkai an gane ka zo mai kawaici duk iran da yake a dandali 'yan duniya sun tare suna faɗin abin da suke so ko rabu da su an gano wannan rabu da su to kana da irin wannan natsuwar ko da taro ne aka tara jama'a aka zo aka ce za a yi bar kowa ya hauma hauman shi in kana da asimtu za ka yi tafakkurin magana an faɗi magana ishirin ko ɗibi ƙwaya biyu gyal a cikinsu mahimmai ka rushe su in kana magana da masu hankali ne sauran sha takwas ɗin gaba ɗaya za su ɗora su akan waɗancan guda biyun ne ka ba da ansa duka amma ka fara na ɗaya ka fara na biyu sai a ce maka lokaci ya ƙuri nemi muhimman ka bige inda sauran lokaci sai ka ƙara bi daga mai mahimmanci zuwa ga mai mahimmanci zuwa ga kaza kun gano wannan da kyau ku daga nan sai ka san in husuma ne bayan ka gama ba da masu mahimmancin ana ganin za a tsaye da kai ko sai ka nemi kalma ɗaya da za ka jefi abokin husuman ka kawai sai boston yana yi shi kenan sai a ci ato mahaukaci ne jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko to sai an koya maka a cikin ka'ida na usul fiqhi ɓangaren tartibul adilla dan ana ake koya maka muqabala ake koya maka munazara ake koya maka munakasha. ya zaka tsara ka? to ba zai ba zai yi su tsara ba sai ka zama kana da asimtu kuma sai ya zama duk abin da zaka faɗa gaskiya ne babu ƙarya a ciki domin kana zuwa zaka yi ƙarya Allah zai cire maka natsuwa domin ita asidiku um'anina ce gaskiya natsuwa ce alkazibu riba idan kuma lokacin da zaka faɗe ta ma wanda yake kallon idan ka ya san ƙarya kake yi jama'a mun gano wannan da kyau ko ya san ƙarya kake yi shi sa dole sai an karanta da ku wannan akwai abin da mutum zai zo ya faɗa karka ba shi ansa ko mai karka ba shi ansa kamar yanzu wani ne ya shigo nan wajen sai ya ce muku shi ne mai shago kaga yanzu in na tashi ba shi ansa kawo ma bai ma me nike yi ba na farko in na tashi bashi sa ban san ni kowaye ba sannan ku kuma ba ku san ba ka gane wannan amma yanzu misali in na je wani gari yanzu sai je jama'a ni ne mai shago wani ya miƙe ce ƙarya ni ne mai shago kaga ba a san shi ba ba a san ba haka ne to dole in tsaya in yi bayani amma dimo an san gaskiyan ko kakkai magana a kanta kaga ce to za a tashi ba ce koyi mara rabu da su sun sani <laughs> jawab kun gane wannan da kyau ko ina gaya muku ka'idan asimtu kenan yanzu yana daga cikin abin da shugaba buhari ya ɗauko ya zo ai akwai maganganu da yawa a najeriya da ake ta yi ko babu da ya tashi jawabi ya fuskanci maganan da fayo sai yake yi eh ina ruwan shi da shi kowa ya san mashirmanci ne don me zai tanka wa mashirmanci na zaman tasha ake yi da shugaba kamar wannan zai zo yana suta kan irin waɗannan abubuwan ba zai yi ba amma sai ɗauko magana mai mahimmanci shine maganan ƙiyayya da ake ƙoƙarin cusawa tsakanin 'yan ƙasa ya ce ba za mu yi da wannan ba saboda national issue ce kaji ɗaya na biyu kuma ya magana a kan 'yan ta'adda da wanda ke neman zubar da ko raba ƙasa ya ce wannan ko tattauna da su ma ba za a yi ba kun gano wannan hatsaniya da hayaniyan da ake yi ba zai kaza ba zai kaza ya tattauna wannan ya wanda cewa shi mai hikima ne amma kai to na faji labari an ce ma ko suna neman su zama mataimakin shugaban kasa in na mutu kaza kaza kaza kaza ta ce to wannan shugaban kuma wani irin mashirminci ne <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ko to ina son ku zama masu tsari yin aka yi karatu ku riga daukan karatun kuna dora a kanku da yanayin gudanarwar da kuke yi jama'a muna fahimtar wannan akwai wani zama da muka taɓa yi da wasu mashirmanta suka zo suka ta surutu na farko su suka gayyaci zaman suka bi gari-gari suna gayyato wanda za su yi zaman da zai gama gayyansu gaba ɗaya sai suka ce ma shugaban zaman ko an kira ni ba zan zo ba ji ƙarya da na tashi na je sai kuma aka sa security a gate din da zan shiga cewa in na zo a hana ni shiga a tsammanin su ni ina da zuciya kamar shekan tsuntsu ne yadda idan aka fusata zan fusa sai in tafi sai ce ba mun gaya muku ba bai da gaskiya ne sai na nemi wuri sai na zauna kusa da wurin na ce a yi taron mu gani rabi na ciki rabi na waje ƙarshe dai da na shiga suka miƙe suka dinga badan-badan in banda badan-badan da shirme da rashin sanin ciwon kai kai fa ke ƙara wai kuma fara magana to in ce mene <laughs> jama'a kun gano wannan ni fa ƙara na kai na zo kuma ka ce man wai in fara magana jama ko ban iya usul ba bai kamata kai ma wannan ba an gano wannan balantana su duka da ke wannan maganganun banzan ba wanda ban ba shekarun shi baya bana girme shi da haka wasu suka mike suka faɗo ni shiririta na ɗebi ƙwaya biyu gyal a cikin maganganu sha takwas na ba da ansansa kawai sauran ne watsi da su sun ce to ai ba ma wannan shi ne ƙadiyyan ba point na discussion ɗin bari ku ji na ce kaza da kaza da kaza jama'a ko ba haka ba za ka ce su ne kaga guda sha shidan can sun zama mai sun zama aikin banza yanzu ga ariyan tattaunawan na kawo sai zama da wannan aka tashi shi za magana sai an koya maka shi sa malamin adibin ƙasan hausa ya ce magana jari ce to ko ka iya ta in baka da asimtu kuma baka da asidiku baka iyawa to shine mu'az dan jabal aka ce yana da shi yasa annabi da ya tashi tura za a je wa'azi ƙasan sham bai tura kowa ba sai tura malami mai irin wannan ƙwarewar jama'a mun gano wannan ya tura malami mai irin wannan ƙwarewar da gogewar isa kamata gaba ɗayan ku zama kuna da wannan din magana in ta yin ƙoroma duk yadda take ma ƙaiƙayi a zuciya take ma makaƙi a baki kar ka sake ka furta ta sai ka assessin ɗinta ka gane in ta je me za ta dawo da shi wani illa za ta maka wani abun kunya za ta bar maka duniya da lahira kai kokari kai lissafin da kafin ka furta ta in ko baka yi ba ko sai ta ishe ka shi na ga ce yana ta'ammul yana tafakkur na yadda zai kiyaye koyi jama'a kun gano wannan da kyau ko isa ya kama da ku san wannan yanzu kaga labarin da na bada na wancan taron da aka yi mafi yawancin ku ku sani ba ko kun sani an tambaye ku a ina aka yi ba ku sani ba amma waɗanda aka yi da su yanzu in sun ji za a san me za a san da su ake usulubi qur'ani kenan wa zarni wa man yukazzibu bi hadhal hadis shi ya san ko waye sai kuma wanda aka gaya ma mun gano wannan da kyau ko wa zarni wa man khalaqtu wahida shi ya san kowaye waɗanda ke wajen masu san kowaye amma yanzu wanda ya ji wannan sai ya nemi bayani waye riga kenan ba a yi mata wuya ba jama'a mun gano wannan da kyau ku to in baka gane wannan ba ba koyar da kai yadda qawaid na manhaj na alqur'ani yanda yake khitabi da mutane ba to ba za ka iya ba ko ka kokarin ka kwaikwaya an gano wannan da kyau ku sai an koya maka yanzu wannan da na faɗa da an jima wani taro zai haɗa mu da kai sai ka ce bari ka kwaikwaya ka yi ƙarshen da taron ni kuma inda ni ba da wannan samfarin zan je ba da wani samfarin zan je maka da shi jama mun gano wannan da kyau ku don nan za a ci Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi ya sa duk magana in ka zo ka rika kayyafa ta a cikin zirranka kafin ka faɗe ta ɗabi'un mu'azu kenan wa kana mu'azu bin jabal yu'allimu an khaira mu'azan jabal ya kasance kullun aikin shine karantar da mutane alkhairi malami ne da kullun karantarwa ne a gaban shi wani ya bude baki ya ce wai bai da fiqhu yu'allimu yu'allimu an nasal khaira kullun aikin shi kenan wa kana muti'an lillahi azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'azi ya kasance mai matukan da'a ga Allah da kuma da'a ga manzon Allah yanzu wanda ya hada wannan jama'a akwai gefen da ya rage bai hada ba eh Allah ya taimake mu wa qala malik ad-dari malikun ad-dari yace إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها في سرة فقال للغلام مالك القاري الداري يشي وترانني سيدنا عمر بن الخطاب يأوكي ديناري ɗari hudu dinari ɗari hudu wai ina gwanaye lissafin wurin nan dinare 20 nawa za mu samu a cikin 400 eh a cikin 100 ba za mu samu biyar ba a cikin 200 za mu ƙara samun biyar a cikin 100 za mu ƙara samun biyar a cikin 100 za mu ƙara samun biyar in haɗa nawa 20 kaje ku ba ku yi lissafi ba shi yasa aka yi jaraba ka faɗi sai ka ce malamin bai koya ma daidai ba 20 nawa za a samu cikin ɗari ishirin gano wannan to kowane dinari ishirin mu ɗauki lissafi na gaba ɗaya don ya ba mu ba tare da giɓi ba mu ce dubu ɗari tara kaga dubu ɗari rage kai miliyan ko eh haka idan da miliyan miliyan ne kaga miliyan nawa ishirin yanzu miliyan nau kenan eh miliyan sha takwas na umar ya ɗauki naira miliyan goma sha takwas ya ɗura a buhu <laughs> kun gane lissafin naira miliyan sha takwas ina gana a masallacin nan waɗanda suka taɓa ganin miliyan sha takwas a idonsa ulu-ulu ba mu da yawa a mu da yawa <laughs> eh na <laughs> mene ne kake eh, eh, fito fili ka faɗa mana mawa ke ce magana ciki ba magana ba ce kai da ka fito fili ka faɗa mana na mutu uku to ga ɗaya fito da biyun kun gane wannan da kyau ku ni na taba ganin su an wuce da su aka ce sha takwas <laughs> na a yin ma na mutum nashi ne kai kasan lissafin ba za ka fara da shi mai gidan ai insha Allah wannan ba matsala amma dai babu kun gano wannan da kyau ku to ya zama miliyan sha takwas yanzu na ce yana da miliyan sha takwas akwai wanda fa ba zai iya bacci ba yau shi naira dubu sha takwas ma yake nema bai samu ba mun gane wannan mu mun tashi roƙon allah muna roƙon shi da babban masaki ne mun gane in mun tashi adda muna ce allah ka ba mu mai yawa kuma mai amfani in za mu faɗa adadi sai mu ce allah ka ba mu tiriliyan tiriliyan triliyan malala gashin tinkiya masu amfani kun gane kai kuma ga dashi addu'a cewa zaka yi Allah ka ba mu abin da za mu ci mu sha na yau da gobe ka ga na yau zai baka ya baka na gobe na jibi kuma ka nemo <laughs> a to kai da kake makanka mugunta Yasa za kiristoci da suke addu'a god give us our daily bread shi yasa kullum daily bread yake ba sa yi kun gano wani da in suka ci na yau to gobe zai zumbi ta nema shi yasa duk wanda ya kudi sai daina zuwa me yasa saboda za su ja mishi matsala sai dai sun zo neman gudunmuwa ya ba su in za ka roƙi Allah ko Allah yana da taska mai yawa ka ce ba ka mai yawa kuma karka tunanin wane ya tsaya ma gaba ka roƙi Allah kawai shi Allah shi ke da gaban kowa koko amma da yawa ba sa ganewa ya zuba naira miliyan sha takwas wa said na umar a gaban shi ba mai shago ba ne umar ne na gaban kai fadi sai ce izhab biha ila abi ubaidat ibn al Ka ka ma abu ubaidat ibn al jarra? eh summa me tallahu sa'a fil baiti hatta tanzura ma yasna'u faza habal gula ka je ka kai mai 18 miliyan gidan abu da tibunar jarra wani ustazi ne an gano wannan kunji idan za a kai malamai kudi ana kai masu kanan kudi ne manyan kudi ake kaiwa wani tsinanne cewa miliyan biyar aka bani allah ya tsine mai albarka ka bayyance wannan da ke ku miliyan biyar ana ba ana aika masu da miliyan sha takwas na shan ruwa kana sha miliyan biyar so da la'ana ka yi koman da miliyan biyar ai zan zaunar da kai sai ka cinye su ko kuma zaunar ɗan saƙon in sa kawo mai fiye wutan cinye su kuma ka aiko da su ga gani in ban yi haka ba <laughs> kazan shehu jahani yake addu'a kullum a tsakar gidan shi ya Allah ka bani dinare dubu in gaban dinare 999 Allah ba na so yana da makoci ba hude. makocin kullum yana ji wannan addu'a sai ce bari maganin malamin nan sai irga dinare 999 ya zuba a buhu sai jebo gidan shehu jaha shehu jaha yana cin addu'a ya ji kudi cirruf sai ya tsaya ya ci a Allah ya karba ya zazzage irga ya ga 999 saurana ka'idan kyautan da yake nema nawa yake nema in babu ɗaya yana so sai ce to Allah na gode wato kayi ka jarraba ni ko to na gode <laughs> ah, to sai ya shiga gaba sai tashi na buzu ya tafi ɗaki nan da ya sa kudi a ƙarƙashin gado ya ɓoye kwance shi safe shiru-shiru har hantsi har zuwa goshin azahar ba yahuda yana jiran ya ji an dawo da kudi shuru sai ya sallama mashi shehu jaha ta raga kai ne kake addu'a kake cewa in Allah ya baka dubu ɗaya babu baka so to shine na irgo dubu ɗaya babu na turo gidanka ta katangaje da daddare in gani kana son ko baka so ce Allah ne bani ba kai ka bani ba dan ban ganka san daga ka kawo ba dama Allah a sama yake kuma daga kuɗi ta sama wane ne turo man yace da Allah ka bin kuɗi ba na son wasa ce kai kike wasa da baiwa Allah kullun ina roƙon shi ɗaya bisa uku na ƙarshen dare yau ya ansa kuma ka ce a ina Sai kama gadama ba yahuda ya ce a'a bari sai wajen kuliya manta sabo ya tafi kotu ya je ya kara aka kama shehu jaha sammaci sai ce shi gaskiyan al'amari ba zai iya tashi daga gidan shi zuwa kota a ƙasa ba dole sai da abin hawa shi ko ba yahuda yana sai an sau waɗancan kuɗin sai je kawo alfadara ma shehu jaha ya ce hau mu ci ya ce kuma sanyi yake ji shi sai an kawo mai bargo ba yahuda ya je ɗauko bargo ya kawo shi jiha ya lullaba ya hau alfadara suka tafi ana zuwa gaban alkali aka karanta kes gaba ɗaya prosecutor kenan ko ya karanta duka shi ya ce wannan na ne na fi ku sani shi yana da taɓin hankali ne ai ba mai cikakken hankali ba ne sahuhu ne ya ce ni ɗin ya ce kai mana in kai ba mawakaci ba ne? bai yanzu ba aka matsa da maganar nan kaji ya ce dinare 999 nashi ne yanzu ma zai iya cewa bargon nan fa nashi ne ita ah, nawa yayi ya ce gajigo yanzu ma zai iya cewa alfadaran da na zo da ita nashi ne ita ah, nawa ne yace kun ji komi ma anan aka ce zai ci nashi ne yana da matsala alkali ce ya kori karan banza girman mahaukaci ƙaramin mai wayo ya fi shi shi da suka dawo gida sai ce mashi ka daina shiga tsakanin Allah da bawon shi ga jakanka da alfadaranka da kudinka ne maka haka ne don in koya maka zaman duniya ka ni ma haka samu wani shashi a shayi ako da naira miliyan biyar don in tasa shi cinye sai in ce kaga Allah maraukin sarki ya yi ne don ya don ya gwada ni sai in ce a ma account da su to mahalli shahid kenan ina wata mun gano wannan da kyau to ni ko dubu biyar ka bani ai zan ci Allah saka maka da alheri sai sai Jamila a sai mai a generator Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to yanzu ga na Umar ya aika ma malami 18 million wa ya ce ba a ba mutane kyautan kudin gwamnati amma yace ka tsaya ka ga me zai da kudin fa habal gulamu sai wannan yaro na sayyidina umar ya tafi qala yaqulu laka amirul mu'minin yace amirul mu'minin yana cewa da kai ij'al haza fi ba'd hajatika waɗannan miliyan goma sha takwas ga sunan ka yi buƙatanka na yau da kullun da su ƙala Allahu wa rahimahu sai ce allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da na umar kuma ya haɗa mai alkhairan duniya da lahira sun makala sannan ya ce ta'al ya jariya ta'ali ya jariya ya ce mota gan ganshi zo iz habibi hadhihi saba'a ila fulanin wa bi hadhihi alkhamsa ila fulan wa bi hadhihi alkhamsa ila fulan hatta an ha. kai mawa kaza miƙa kama kaza kai mawa kaza har sai da ya ƙara duka mun gano wannan yanzu akwai malamin da za a kai mai kudi ya rarraba haka eh nashi ne akwai mana mala albani zai na ka ce zai wahala to mai shago zai yi ina wata mun gano wannan da kyau don ran da aka kawo kudin da aka ce a raba muku za a raba muku amma haro yau ba saba kawo ba ne kuma allah sa su kawo an kawo za mu ansa ni ba munafiki ba ne kuma ni ba mahaukaci ba ne da zan ce ban san kudi da waɗannan mutum biyu suke ce ba san kudi munafiki da mahaukaci yanzu ma mahaukaci an ga yana neman sadaka ko yana son me yanzu munafiki ne kadai zai ce kudi ba ana ta kudi amma kuma ya cinye na maga na wakafi amma ko bai son kudi wani an ba ci kudi kudi <laughs> faraja al-gulam ila umar sai wannan yaro ya kowa jan umar fa akhbarahu ya ba shi labari fa wajadahu <coughs> kada adda mislaha sai ta da shi ya ƙara irga miliyan sha takwas tab daga ran da allah maɗaukin sarki ba mu mulkin jihar nan ko na ƙasan nan Wala sai mun yi aiki da wannan Wala wala yana daga cin salafiyanci bin ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata haka kawai lokaci za a kawo grant kawai za a raba mutane ne duka su kashi an biya albashi kudin titi ku je ku sai tumatar da shi ku markaɗe kwaltan a cikin cikinku <laughs> an bada magana mu ce sunna kafin ya dawo umar ya irga wasu kudin misla hali mu'azu bin jabal ya irga ajiya a kai ma ogan malamai shine mu'azu ɗan jabal faƙalu ya ce iza habbi ha ila jabal ya ce kai je kai ma mu'az ɗan jabal wa tallahu fil baiti sa'a hatta tanzura ma yasna yanda kai ma abu ubaidat ibn jarra ka je ka zauna ka tsahirce shi ga me zai da kuɗin fa zahaba biha ilaihi ya je wajen mu'azu قال يقول لك أمير sarkin يتي سرك ke ce da kai? ij'al hazihi fi ba'd hajatika wannan kudin kai bukatunka ne da kullun da su fa qala sai ce rahimahullah wa wasalahu ta'ali ya ja ta'ali ya jariya shi ma kira ku yin ganshi izhabi ila baiti fulanin bi kaza izhabi ila baiti fulanin bi kaza fattala'at fattala'at imra'atuhu fa qalat yana cikin rabon kudin sai matan mu'azu ta leko ta ce wa na hannu wallahi masakin kuma muna cikin talauci faɗina ka ba mu mana walam yabka fil illa illa dinarani ba abin da ya rage a cikin wannan buhun sai dinare biyu mun gano wannan da kyau ko fadahan bihi ma ilaiha fadafa bihi ma ilaiha faraja gulam ila umar fa akhbarahu bi zalika ya ka wannan kwandalabin ya ba matan mun gano wannan da kyau ku sai yaro ya gaya ma umar wa kala ya ce innahum ikhwatun ba'aduhum min ba'adin ya ce yan uwan juna ne sashensu dama haka suke mun gano wannan jama'a ba fa sun zo ne samu kuɗi su tara waya rika lissafin su ma masu kuɗi ba ne duk mutumin da yake tunanin wai ya samu kuɗi ya tara waya ce mashi mai kuɗi ko bai san me yake yi ba ne yi abin da za ka gina lahiranka idan allah madaukin sarki ya ga abin da kake yi kana mashi don allah ne ku wallahi billahi sai ya biya ka inda idan shi ka yi wallahi billahi in dai shi kai wallahi sai ya biya ka zai dawo maka da shi sau da bayan lada da daraja na lahira akwai tukwici na duniya a yi yau yawan mutane ba sa fahimtar wannan amma ya zama kayi don allah ba don tukwicin ba ka ga abin da allah zai maka amma da adam za ka gina ta kikikiki da kudi baka san su bane dan baka taba rike su ba amma in ka san su kuma ka taba rike su ko ba zama maka matsala ba in ka san su ka taba rike su sun kare zaka fi kowa natsuwa wallahi malam amma ga kasa natsuwa bayan sun zo sun kama gabansu ko waɗanda za su zo ɗin ma gabansu za su kama ba su tsaya ba ka kama tsuntsu mai fiffike biyu ya tsere sai ka kama mai fiffike hudu ne zai tsaya jama'a kun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye kun sai hikimar da Umar barin gaya muku daya sauran sai mun shiga cikin karatu sosai yanzu waɗannan su ne suke kusa da jama'a sun fi kowa sanin halin jama'a ba wanda ya san halin da jama'a suke ciki sewa Allah sai malami Allah sai shi mai kudi harkan kudin shi yake yi kuma yana hudda da masu kudi ne da masu sana'a haka 'yan talakawan da ke zuwa maula gidan shi 'yan kaɗan ne haka ɗan siyasa haka ba basaraki haka kowa amma malami waɗanda ke ciki a majalisin shi suke zuwa masallaci sallah waye talakawa ne ya fi kowa saninsu ya fi kowa sanin halinsu shi yasa ka je saudiya ka ga sibin bas da su usaimin sanda suke raye gwamnatin saudiya na tura masu manyan kudi saboda jama'a ka je su sudai su shiraim gwamnatin saudiya yanzu tana aika masu da manyan kudi saboda jama'a duk wanda ya zo yana faɗin bukata ba za su ce mashi a'a ba za su yi mai za su ɗauka su bashi ba su ɓace mashi a'a ba za su ɗauka su bashi gobe sai jama'ar ƙasa suka yi ƙuro za su yi mashuwa gabanni ba daidai ba in malaman nan suka suka ce ku bari za su bari ko ba su bari ba yana daga cin abin da ya rike ƙasan an mutunta malamai an mutunta addinin Allah kuma ana shari'ar Allah shi za suna cewa bari sai su yi mai!' bari amma a ƙasar nan yanzu malaman ba ma wanda zai tinkare su da wani abu shi yasa in an taye sai a yi ta rashin gaskiya an gano wannan wani ga malami yana ta nuku-nuku wai babban mutum ya zo wurin shi yana ta nuku-nuku wai zai je kaza da ba dole babban mutum ya zo wurinka ba ka kana ɗauke da manyan maganganu ne ba dama wulaƙantattu na zuwa wajen ƙananan manyan maganganu ne sai wajen ƙanana in ga wulakantacci ya je wajen karamar magana ne amma babban mutum sai inda manyan maganganu suke sa abin da ya kamata a rika yi kenan dole ne hukumomi su san wannan haka yake yi kana wanke tukunyanka ne don me don tuwon gobe kuma ba fafa gora ranar tafiya yanzu a kalla ce yanzu muna zaune duk wanda yake da wani damuwa a nan za a yi mashi ya je unguwansu ya ba da labari jama'a su zo a yi masu kaza kaza kaza sai aka zo zaɓe sai muka ce jama'a nan muke za su yi ko ba za su yi ba haka yi kamata fa a yi ba haka yi kamata kuma kai ba yanzu waɗannan kuɗin da sai na umar yake ba da kuɗin waye kuɗin gwamnati ne kuɗin gwamnati ne ba wanda ya ce ba za a ɗiba kuɗin gwamnati a wannan abun ba babu shi kuma ran da muka cafi gwamnati a hannunmu ku, za ku gani billahi lazi sai mun yi wannan yadda ka san billahi lazi sai mun yi sallan azhar ku wala sai mun yi wannan ha kawai malami na zana kawai sai dai kawai ya ji Allah daram a ce wannan naka ne wannan na jama'an ka ne a bashi zai bayar don ya san wasu za su ƙara mai to shine kudin da ake warewa ake cewa na security so ya kudin security yayi idan malamai suka daddafe mutane duk wanda ya yi yunkuri zai wani shashanci a unguwa za su kira shi hana shi ko ba su kira shi ba ya san cewa zai ga alat shi ma an gano wannan amma kullum ba abin da ba ka iya ba su komi saboda ba ka da shi idan sun ganga ce maka ana kallau ko ce maka aka rama kallau ko ce maka gafata ko ce maka alarramma ko ce maka ya malam ya malam ba shi ganin ba ya ustaz wace maka inna alhamdulillah wala <laughs> albani ne ya shiga maciya ko yara zai ce mashi inna alhamdulillah sai ce na hamadu huwa na no <laughs> ba zo na lafiya ba ma gaskiya al'amari ya yi kamata da kada ku bar malamanku da yunwa ɗalibai da talakawa da ke kaiwa zuwa gani cikin matsala ba aikin da za su yi muku yana da yawa wallah aikin da za su yi muku yana da yawa idan ya zama kyautan ana ba su a daɗe ba a ba su ba za a kai lokacin da in kun ba su za su rike don sun san ba zai zo ba amma a kai a kai sun san yana zuwa wallah za su ba mutane kuma ran da kuka yunkura kuna son wani abu in suke magana mutane za su bi ai wallahi malam za su bi kun gano wannan za su bi ya zo na magana da aka bade yan ƙananan ustadai za su gato ya za a wannan magana ai bai kamata ba sun san ba zai zo wurinsu ba ka gano wannan da ke su ma sai zai shiga cikin yan maula don su ma ya kamata zo su faɗi bukatunsu ne a ba su don ba za a bayar ba za a ba waɗanda aka san suna da wa suna da jama'a kuma suna da bakin magana in ba ka da bakin magana ba za a baka ba sai dai ka zo ka rage murya kai ma ka faɗi bukatunka in an aiko a bada in ba aiko baka a ce ka jira jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku dan adam tun da yake a duniya shi yana son mai bashi shi sa masu iya magana suke cewa jiblatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha an tsara zuciya ne ta so wanda ya kyautata mata shi sa annabi za a je yaƙi a dawo ya ba wani raƙuma ɗari ya ba wani kaza ya ba wani kaza wannan kuɗin da yake kyautarwa kuɗin waye kuɗin gwamnati ne akwai lokacin da sayid na umar ya ɗibi kuɗi ya ba wani mutum aka ce wani masharranci za ka ba shi kuɗi ya ce e ina ba shi ne domin maganin sharrin bakin shi mun gano wannan da kyau ku ya ce don maganin sharrin bakin shi da akwai maganin da in ya faɗa ƙwaya ɗaya za ta iya zama matsala to cin da ya zama matsala to dole ne a riƙe shi don kar maganin shi ta zama ma'addini addini da al'umma matsala an gano wannan shi sa lokacin da wai a wasu ustazai mashirmanta da ba san me suke yi ba wazo kuma suna cewa wai 'yan siyasa wai sun kira sarara sun ba su kuɗi na ce ba ku da hankali yanzu waɗannan kana tsammanin a sake su maroƙi ba kuɗi yake nema ba idan wani ya ja shi ba shi kuɗi ba sai jika muku aiki ba jama'a mun gano wannan da kyau ko yana daga ciki irinsu dole ne a rika ba su kuɗi ai don ai me don a dafe su a rike su su aiki amma wani malamin da wa'azin shi ba gara waƙa raran ba jama'a mun gano wannan da kyau ko domin wani wa'azin da ya dubba Allah ya makariya ba ya haddasa mutane ya haddasa mutane fitina jama'a mun gano wannan da kyau to amma mutane ba sa fahimta an kafa wannan zai ce kai zafi in ga ka gwama in ga abin da ake nema a samu biyan bukata ne da surutan da wani gara wancan ba bai na ce maka a wajen addini ba a wajen siyasa shi sa kar ku ga an ɗauki kuɗi an ba su ku kuma kuna hassada ya zama wajibi a ba su don dama su sun yi ne don a ce masu kuje a lahira Allah biya ku mawaƙi ya ce ka ba mu a jika cikin ku ba mu a cikin duniya ya ce ku san fa ba a kiɗa lahira mana cin da ba a kiɗa lahira ba a biyan sakamakon kiɗa ina shi ne ma'anan in kai shashasha ne baka gane ba hikima ya maka ya ce ku ba mu a ku cikin duniya ku san ba a kiɗa lahira to cin da ba a kiɗa lahira ba a biyan sakamakon kiɗa ina a ina ke biyan sakamakon kiɗa a duniya wani mawaƙi ya ce duk wanda ka ji ya sha waka ya ce dala ta yi bayar an gano wannan da ke ku mawaƙi ya ce mu je birni a ba mu komi mu yi komi ba a komi jina su ta za su je birni su yi komi don an ba su komi kuma ba a komi yanzu mawaƙin siyasa zai iya zuwa ya komi a garin nan ba abin da za a yi mashi kai ka yi mana kuma ya zo jihanku a ba shi komi kuma ya komin kuma ba za a mai komi ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sai ya kamata kowane abu ku aje shi a mahallin shi su irinsu ana ba su ko bakinsu haka ne wani kuma ana ba shi don lallashin shi ya zo a tafi da shi wani dan adawa ne ana son a mai da shi dan gidan to sai a ba shi don aime don a mai da shi na nan kun gano wannan da kyau ko wani kuma masoyi ne kaman wannan malaman nan sai a ba su don su ƙara riƙe masoya haka yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda bai karatu mai zurfi ba zai ce dan me za a yi kaza ai baka san addini bane kira yake wannan baka san addini bane sayyidina umar ne fa yi alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin mahdiyyin min ba'di kuma inda abin da ya ba daidai bane mu'az ne zai shiru dan aljanna ne ba abu ubai da amina hazil umma zai shiru wanda umar ya ce da yana raye abu ubai da na raye ya ce wallahi shi zai ba kujeran ci sau da annabi ya ce amina hazil umma al'umma na kuna gane wannan yanzu zo da ya kai da haka eh ok don kun san za ku rika jin alat kuma kenan a gane yanzu wani yana nuna dama a ce za a haka ba za a yi ba ne in za a bada za a kai mai 'yan siyasa ne 'yan siyasa kuma fa ba za su ba ku ba so da su ma suna cikin yunwa ne ɗan siyasa ba zai ba kudin shi ba ya ka daga san wannan ba zai baka ba so da siyasan da suke kaman jari ne suka zuba su ma suna jiran su yi su kwasa ne ba wanda ya ce ba ba mutane kudi babu shi inda gwamnatin annabi za ta bada domin babu aula gwamnatin kowa ta bayar me dalilin zagin da zuhu wai sara yi ma annabi ba rabon kudi ba ne eh ya ce rabon nan ba ya adalci ba ba wai rabon ne yake cewa kar a yi ba a'a shi abin da ya ɗauka haka ba wancan naira ashirin wannan ma ba shi naira ashirin kaji sha sha sha ya san ba haka yake yi ba kun gano wani da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace waɗannan bayanai ya zo a cikin littafin sifatu safwa jizyin farko shafi na 157 wa kana mu'az ibn jabal adilan fi mukhtalif umuri hayatihi mu'azan jabal mutum ne mai adalci a dukkanin mabambantan yanayin rayuwar shi mutazawwijan min imra'ataini kuma mata biyu aura fa'iza kana inda ihidahuma in yana wurin ɗaya daga cikinsu lam ya sharafi baitul ukhral ma'a bai zuwa gidan ɗayan ya sha ruwa yana nan a nan ko can ba zai leka ce a shi ruwa ba kaji inda suka ɗauka wannan magana suka ɗauka hadisi ne wayan kana ɗakin wancan ba za ka je ga wancan ta ya farfe su ka tsaya ka ɗan haɗa ka gode ma Allah ba <laughs> gano wa ce ba za a yi ba annabu ba yana yi ba fa'iza kana yawma dahuma lam wadda fi baitil ukhra in yana ɗakin wancan biye zuwa ɗakin wancan ya alula ma a ta fi sham dukkaninsa a sham suka rasu ta fi hufra aka binne sa kabari daya fa ashama bainahuma sai masu ƙuri'a. fa ayyatuhu ma taqaddama fil qabri wacce ciki ne za a fara shigarwa a kabari sai shigar da su ran ɗaya suka mutu lokaci ɗaya suka mutu matan yi saboda tsaban adalci da aka zo sai da ya masu ƙurawa za a fara sakawa an gano wannan da kyau ko sannan ya saka su yanzu kun sa wannan abin da ya saboda ilimin shi da adalcin shi ya iya waɗannan abubuwan su kuma matan sun ba shi haɗin kai an gane in ba haka ba kana zuwa wajen wannan ƙoƙari take yi taimaka maganan wancan ita wace mai hankali mai wayau idan miji na ɗakinta ko ba ta mai maganan wancan kishiyar domin sun raba kwanan kun gane wannan sanda kike mai maganan wata yana nan yana tuna ta ba kun gane wannan ku raba kwana kwananki ne kun raba da wata duk abin da za ki ke ɗauka a duniyan nan ba kowa sai ki wannan za ki kawai Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa kana radiyallahu anhu da'imul wa'azi kullum wa'azi cikin wa'azi yake min ashabil kalimatil baligha yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya mabaiwan kalma mai shiga jiki yana faɗa ko ina za a ji ta wallahi Allah Allah ma yake yi ba zai faɗa yanzu ka ji ta kewaya ƙala mu'azin radiyallahu anhu mu'azi ya yace man alima annallaha azza wa jalla haƙƙun. duk wanda ya san Allah gaskiya ne wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha kuma kiyama na tafi babu ko tantama wa anna Allah yab'ath man fil qubur kuma ya san Allah zai tada matattu da khalal janna wannan ya shiga aljanna ya gama in kuma ka san wannan ba za ka saba ma Allah ba ai an gano wannan in dai ka san wannan ka kiyaye to kawai ka shirya mutuwa yau ma za ka shiga aljanna ba problem wa kana khashi'an fi ibadatihi mu'azi ya kasance mai kankan da kai ne wajen ibadan shi ya qulu libnihi yana ce ma dan shi ya bunai idza sallaita salli salatan muwaddi' duk sanda zaka yi sallah kai sallah na mai ban kwana la zunna annaka ta'udu ilaiha abadan kar kai tsammanin zaka koma mu wannan sallah har abada wa alam ya bunai ya ce ya ɗana ka sani annal mu'min ya mutu baina hasnataini ya ce musulmi mumini yana mutuwa tsakanin kyawawa biyu ne hasanatun ƙaddama wa hasanatun ukhra abin alheri da ya gabatar da wanda yake tsammanin zai yi a gaba duk mumini haka yake wallahi wala in kaga ba bainal hasanataini ka mutu ba ko to kai ba mumini bane mumini yana mutuwa ne bayan wani abin alheri da ya yi da kuma wanda yake sa tsammanin zai mai zai je zai yi bari buga maka misali biyu kalli dai malam jafar yana ma cikin hasana din ne ya mutu kuma ana gama wannan hasanan mai zai yi zai wata hasanan ne ya mutu a tsakani yi ne mumini yake mutuwa ka kalli malam albani ya koma ga Allah ne bayan wata hasana da ya gama na katin bukhari haka yana shiri a san da ake harbin shi yana tsara ajin haddan alkur'an ne da zai yi mata mun gano wani da ke ko bainal hasana ta yi ni haka duk mumini yake rasuwa kai kuma irin waɗannan muminin da suke bainal hasanat da su kake adawa ya wanda cewa kai ba mumini ba ne Allah ya kyauta wa mu'azin radiyallahu anhu kana da'imu zikir lillahi subhanahu wa ta'ala shi mu'azu kullum cikin ambatan Allah yake fa huwa ya'lamu annahu huwa Allahu al-wahid al ya san Allah maɗaukin sarki shi kadai ne kuma shi kadai ne tilo wanda ake nufi da bukata fa huwa darun nafi duk cuta daga gaya ya same ka da sanin Allah amfani kuma shi ke kawowa wa kana radiyallahu anhu ya ƙolo mamin sha'in she'in an jalibin adam ya kasance na cewa babu abin da zai tsirtar da an adam min azabillah daga azaban Allah min zikirillah sama da ambatan Allah qalu wala sayfu fi sabilillah yace har takobi ma yaƙi talata marratin so uku qala yace wala an yadriba bi sayfihi fi sabilillah azza wa jalla hatta kafe ta babban magana kenan ce wallahi ko jihadi ka rike takobin ka kike ta sai yan takobin ya kare ne za ka tsira me yake nufi sai an kashe ka a wajen faman takobi ya kare ko bai kare ba amma in za ka je ka dawo ko akwai matsala amma ka rike ambatan Allah ka gani yanzu nan ambatan wa muke shi sa duk masu adawa da mu suke kasa sun gaza gane muna cin ambatan Allah ne ba san me suke yi ba ne kuma su ko azkar na safe da yammaci ba sa ko ba sa sallan dare ko ba sa sadaka ka gane wannan da kyau ko ba sa yi dole na abubuwan ba sa yi domin su bayan Allah na kwarai suna ta da jafa junubu ma'anar mazaji'i ne kanu kalilan minan laili wa bil asharihum sannan in garin Allah waye fa wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum suna diban dukiya suna bayarwa su ba sa yi duk wanda yake wanda yana gaba da kai kuma dukiyar da zaka bada ka bada wanda ka so fa ba wanda kai ma an baka ba za ka karba ba kana sadakar naira hamsin naira ɗari biyar naira dubu ɗaya ba irin wannan sadaka yake magana ba ana manya-manyan maganganu ne idan wancan da yake manya-manyan sadakoki ko kace ce za ka yi karo da shi ko zai kai ka ƙasa ka nemi daidai kai an gano wannan idan zakara yana fada da zakara ko kare sake tare rago don ya buga shi a bango kafin a kai shi wajen mai yanka zai cika subhanakallahumma bihamdik hamdik ashadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi assalamu alaikum